yana daga cikin manyan darussa da suratul anfal take karantaswa shine hukunce-hukunce na jihadi fi sabilillah yana daga cikin abin ban sha'awa da suratul anfal ga duk wanda yake da buɗaɗɗiyar zuciya to zai iya ma musulmai adalci akan al'amarin jihadi ta zo da tsari da hukunce-hukunce na yaƙi don ɗaga kalmar Allah a bisa tsari da Allah ya tsara wadda duniya za ta zauna lafiya ƙarƙashin tsarin musulunci a kan jihadi. Yaƙi a yi jihadi wani abu ne da yake da sharuɗa yana da zawabit yana da ƙa'idodi da musulunci ya ɗora jihadi a kansu ba jihadi ba ne ku je ku kafa ƙungiyar ku naɗa shugabanku ku ɗauki makamai ku ce za ku yi yaƙi duk za ka ga yadda suratul amfal ta warware wannan matsala akwai tsari akwai jagoranci akwai ƙa'idodi suwa za su yi yaƙi wa za a yaƙa me ake so a cimma da yakin jihadi ba abu bane da za a bude suratul anfal ko suratul tauba ko wata sura a jawo maka ayin jihadi a ce ka tashi ka je kai jihadi akwai matakai da ka'idodi da musulunci ya ajiye wanda zai haska mu kowane musulmi da bai fahimta ba zai haska ma wadda ba musulmi ba ma ya wayar mishi da kai akan me ake nufi da jihadi a musulunci domin da irin waɗannan ayoyi na jihadi makiya musulunci suke jefa ƙiyayyar musulunci a zuciyar al'umma da waɗanda ba su yarda da musulunci ba har da musulmin da ba su da fahimtar addini to suratul amfan duk ta fayyace yaya tsarin yake wato a tsari na al'adar rayuwa wannan suna ce ta rayuwa ba a taɓa ba a duniya wata daula ko wata ƙasa ko wani gari ko wata al'umma ko wata ƙabila da a tsarin ta babu tsarin yakin kare kanta ko tabbatar makanta da izza amma ba wannan kuma ke nuna cewa za ta yi ta'addanci ba kowace ƙasa tana da tankunan yakinta tana da dakarunta tana da bama-bamanta saboda haka ba zai yi wani ya je ya nuna maka shadawanka barracks a nuna maka makamai a nuna maka to shi kenan sai a ce a najeriya ko jihar bauchi ta yi tanadin yakan mutane a'a ba haka yake ba jama'a muna fahimta kowace al'umma kowace ƙasa kowace daula a duniya tana da tsari na yaƙi don kare kanta kare al'ummata kare kasanta, tabbatar da izzanta to tsarin jihadi a musulunci na nuna addinin wallahi addinin Allah ne to ma ba shi yake nuna addini ne da za a ɗauki makamai a farwa mutane a yi ta karkashe su ba bisa tsari ba ba kuma bisa ka'idar da ubangiji ya ajiye kan yaƙi ba jama'a mun fahimta saboda ka don kaga ƙasa da makamanta wannan ba shi ke nuna ƙasar 'yar ta'adda ce ba amma ta yi tanadi dole ta yi tanadi idan ta san ciwon kanta babu wani addini da bayi da wannan tanadi to suratul amfal ta fayyace waɗannan hukunce-hukunce daki-daki musulmi zai fahimci me ake nufi da jihadi ala basiratin wallahi wadda ba musulmi ba ma zai ma musulunci adalci akan kalmar jihadi shi annabi sallallahu alaihi wasallam aiwa shi aka saukar wa alkur'ani ba zai taɓa yiwuwa ka karanta rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ka tuhume shi da ta'addanci ba kuma ba zai yiwu ka tuhume shi da karantar da ta'addanci ba jabir yake ba da labari wata rana sun fito tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam rana yayi sai aka samu waɗansu itatuwa bishiyoyi sai aka yi zongo domin a huta sai aka samu wata bishiya mai inuwa sai suka ce mu bar wannan bishiyan wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi yana kwance ya fara bacci sai wani kafiri sai ya zo ya zare takwabin annabi sallallahu alaihi wa sallam don ya rataye takwabinsa a jikin reshen bishiya yana zare takwabin annabi sai ya farka sai ce ma annabi alaihi salatu wassalam ta kafu ne kara zana ne annabi ya ce a'a mayyam na uka minni ya ce wa zai baka kariya daga farmaki na annabi ya ce Allah sai takwabin ta subce a hannunsa ta faɗi annabi sai ya cafe ta sallallahu alaihi wa sallam annabi sai ya ce mishi fa manyan na uka minni kai kuma wa zai baka kariya ah. sai ya ce ma annabi kun kai ra'aki Allah ya ce kai afuwa kai rangwame ka zan mafi alkairin wanda ya rike makami a gaba ga abokin gaban da ya kawo mishi hari annabi sai ya ce mishi a tashhadu Allah ilaha illallah zaka shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah ma'ana zaka musulunta Ya yace a'a mm. ba zan musulunta ba amma da na maka alkawari ba zan yaƙe ka ba kuma ba zan haɗa kai da wadda zai yaƙe ka ba annabi ya ce tashi ka tafi abunka yanzu wadda aka neme shi ta irin wannan ya yi afuwa ba musulunta aka yi ba kuma zai koyar da ta'addanci saboda ka idan ka ga mai ta'addanci da sunan musulunci wallahi musulunci ne bai fahimta ba idan ka ga mai jifan musulunci da ta'addanci wallahi zalunci ne ko kuma bai fahimci inda musulunci ya dusa ba lokacin da aka zauna aka yi sulhu aka shirya yarjejeniya na amana da yahudawa a madina bayan an ajiye ƙa'idodi da komai na zamantakewa wallahi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi ya ma musulmai hudu ba yace man zalama mu'ahadan duk wanda ya kuskura ya zalunci wani ba yahude da aka yi zaman sulhu da shi zaman amana da shi a winta kasahu ko ya tauye mishi wani haƙƙinsa saboda kana ganin ba garinsu ba ne kana ganin ku ne masu yawa ku ne masu gwamnati ku ne kuke da galaba sai ka mishi murdiya akan wani hakkinsa au kallafahu fauka faqatihi annabi yace ko wani musulmi ya kallafa mishi wani aiki sama da abun da zai iya kwadago ya bashi sai yace sai in kayi kaza kafin a biya ka au akaza minhu shay'an bi tibi nafsin ko wani ya karbi wani abu a hannun ba yahudi ba da son ransa ba annabi ya ce fa ana hajijuhu yau annabi ya ce ni zan yi rigima da shi musulmin ranar alkiyama Wadda ya zo da ta'addanci zai yi irin wannan adalcin ba zai yiwu ba Allah ya shar'anta jihadi domin tsare addini da rayukan musulmai da dukiyarsu da kuma tabbatar da izza wa addini. Ai gashi nan a suratul mumtahana. Allah ya ce la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروكم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقصرين سيتي إنما ينهاكم الله إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك Allah a cikin Alƙur'ani ya ce, Layan hakumullahu, Allah bai hana ku ba ku musulmi. Ku yi zaman mutunci, ku yi zaman lafiya, ku yi zama na adalci, ku yi zama na kyautatawa da waɗanda ba musulmai ba anil ladina lam yuqatilukum fid dini waɗanda ba su yaƙe ku a kan addininku ba Wa kuri yukhrijukum min diyarikum su fidda ku daga cikin gidajenku ba ma'ana ba su tilasta muku gudun hijira ba an tabarruhum ku kyautata musu Allah ce ban hana ba inna allaha yuhibbul muqsitin Allah yana son masu adalci Allah ce ban hana ba Allah ce ban hana ba la yanhakumullahu Allah ce Allah bai hana ku ba anil ladina lam yuqatilukum fid din ku yi zaman lafiya ku yi zaman aminci ku yi zama cikin mutuntawa da waɗanda lam yuqatilukum fi dini basu yake ku akan addinin ku ba wa lam yukhrijukum min diyarikum basu tilasta muku fita daga gidajenku kuka zama yan gudun hijira ba an tabarruhum ku kyautata musu wa tuqsitu ilaihim ku yi musu adalci inna allaha yuhibbul muqsitin Allah yana son masu adalci sai ya ce innama yanhakumullahu waɗanda Allah ya hane ku wannan kyautata alakar anil ladina qatalukum fid din wadda suka yaƙe ku akan addinin ku ba su son ku ba su son ba su son addinin ku ba su son addinin ku sun ɗauki makami sun far muku me yasa ba wai ku don ba ƴan ƙasa bane ba ba don ba ku cancanci ku zauna bane ba addinin ku yasa suka yake ku wa akrajukum min diyarikum suka fidda ku daga gidajenku wa zaharu ala ikrajikum suka yi taimake keniya wajen fitar da ku daga gidajenku an ta wallahu Allah ce dokar ku jibanci wa'annan wa man yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun Allah ce kuma duk wanda ya jibanci irin waɗannan ya zama daga cikin azzalumai Allah ya fayyace zance ko bai fayyace ba sannan suratul amfal tana karantas da duk nasara duk nasara da ka ganta daga wajen Allah ne kuma ba a cin nasara sai an bi Allah sai an bi Allah duk abin da ka gan shi nasara kuma ba Allah aka bi ba ta lalani. ne duk hanyar da ka bi kaga ta bulle kuma ba Allah aka bi ba close ne a gaban ba hanya sannan duk wani rushewa da rashin nasara yana alaka da saba wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suratul anfal yana daga cikin sunayenta suratu badar don a badar aka saukar da ita yo ai ka ma fahimci cewa ashe a lokacin yaƙi aka saukar da sura ashe komai akwai muhallinsa lokacin da aka yaƙin badar shi yasa abdullahi dan abbas ke cewa suratul anfal ana ce mata suratu badr jama'a mun fahimta kenan kaga kowane abu shari'a ta zo da shi akwai gurbin da ake zuwa da shi akwai abin da ake so a nuna maka na darasi ta tare da shi to da ka ji bayani daki-daki kan haka Allah ya sa mu dace to arma sai Allah ya ce يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم نعم وأطيعوا الله ورسوله Allah maɗaukakin sarki ya ce, Yas'alunaka anil amfal, Al Amfal bi ma'ana algana'i. Allah ya ce, sahabbanka sun zo suna tambayanka game da hukuncin ganimomi da aka samu wannan ganima ita ce ganimar da aka samu a yakin badar yakin badar ba shiryawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi domin a yakin badar ba abun ne ya fado kwatsam ba tare da shi aka shiryawa ba a cikin suran zamu ji yadda Allah da kansa ya faɗi yadda ya shirya yakin labari annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya samu cewa ga can ayarin abu sufyan ɗauke da dukiyar mutanen makka daga sham za su tsaga su keta su wuce makka sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce to dama ta samu domin